Ziyarar shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a Najeriya a watan Oktoban da ya gabata, za a iya cewa ta tayar da ƙura a tsakanin 'yan Najeriya mazauna Jamus, musamman ma waɗanda ke zama ba bisa ƙa'ida ba. Batun dai a ta sakeyar 'yan Najeriya kimanin dubu goma sha biyu gida ya janyo martani inda akasarin waɗanda al'amarin ya shafa ke sukan shugaba Bola Ahmad Tinubu kan amincewar da ya yi na mayar da 'yan ƙasar gida daga Jamus. Sun ce ba tare da ya yi la'akari da wahalhalun da suka tilasta musu barin ƙasar don neman rayuwa mai inganci ba. To waɗannan matan da ke neman mafaka da suka nemi a sakaya sunansu ta farkon na cewa. a nufi go back Nigeria. Ba abin da zai sa na koma Najeriya a lokacin da nake Najeriya yarana ba sa zuwa makaranta. Mun sha kwana da yunwa mijina ba shi da aikin yi. Ga tashin hankali na rikicin kabilanci da ya tilasta mana barin kasar. Gaskiyar magana ba inda zani. Ai ba zai yiwu ba ne. Ta ce zama a Jamus daram don tuni na nemi lauyan da zai tsaya min don na cimma burina. Binciken da muryar Amurka ta gudanar a game da waɗanda ke zaune ba bisa ƙa'ida ba a Jamus ya gano cewa da dama daga cikinsu sun zame ma gwamnatin Jamus jidali. Wani tsohon ɗan gudun hijira mai suna Haruna Salisu da aka fi sani da cizo Germany da labarin hijirarsa zuwa Jamus ya ɗauki hankali a Jamus da ma wasu ƙasashen Afirka. ya yi tsokaci kan halayyar wasu daga cikin 'yan Najeriyar da ake magana a kansu da a ganinsa shi ya tunzura gwamnatin Jamus ɗaukar wannan matakin. to yawanci mutanen mu suna zuwa su zauna a ƙasar nan ne ba za su je su yi aiki ba ba zai yi ka zo ƙasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga san kuɗaɗen su kana ci musu kuɗi su 'yan ƙasa suna ta aiki tukuru kai kuma kai a matsayin ka na bako da ka zo maimakon ka tsaya ka dage tsayin daka kai aiki tsakaninka da Allah ka sa ka taimaki gwamnatin kasar a'a sai ka bige da kuɗin su kai ta ci akwai wanda ya zo kawai sai dai tayiwa suna nan zaka sun zo sun cika ka ga mace ba ta zuwa aiki sai dai su tayiwa kawai to Jamus da Najeriya dai sun amince da shirin a faɗaɗa cibiyar nan da ake tsugunar da waɗanda aka mayar wa Najeriya daga Turai don koya musu sana'o'i na dogaro da kai da sauransu Tony Tuklan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus reshen birnin Dortmund kuma tsohon ma'aikaci a cibiyar da ke kula da ƙaurar jama'a ya ce babu hikima a wannan al'amarin musamman yanzu da Jamus ke da buƙatar ma'aikata. Uh, ya ce Jamus na buƙatar ma'aikata kowa ya sani ai ya kamata a tantance waɗanda suka zame ma gwamnati nauyi daga waɗanda suka taimaka ma ƙasa ta fannin aiki musamman ma waɗanda ba su taɓa aikata kowane laifi ba me zai hana shigar da wannan rukunin cikin tsarin ƙasar na koya musu sana'a daga bisani su taimaki ƙasar amma a ce za a tilasta mutum koma ƙasar da ya gujewa bayan ya jefa rayuwarsa cikin haɗari kafin ya shigo jamus babban kuskure ne to dubban mutane dai ke neman mafaka a Jamus a kowace shekara, daga ciki dai akwai 'yan Najeriya da dama. To kawo yanzu dai ba dai tsayar da ranar da za a soma aikin mayar da dubban 'yan Najeriya da aka faɗi gida ba tukunna sai dai da dama daga cikin waɗanda ake son mayarwa sun ce yanzu suna cikin yanayi na rashin tabbas. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.